بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعظكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المسلمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به ويذهب عنكم رجب الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ما الله تبارك وتعالى godiya wanda ya isar da rayuwarmu zuwa ga watan azumi na shekarar hijira ta 1441 wanda ya dace da yau juma'a 24 ga watan hudu shekara ta 2020 kuma muna roƙon Allah madaukaki ya sanya mu cikin waɗanda yake karban ayyukansu a wannan wata ya sanya mu cikin waɗanda yake yarda da su muna roƙonsa ya sanya albarka cikin tafsirin da za mu gabatar wata wannan tafsiri ya sa masa albarka sannan muna roƙonsa ya yi kayya ga shugabanni waɗanda tsawon shekaru suke ba da taimako wajen shirya gudanar wannan tafsiri da muke gabatarwa tare da waɗanda ke ƙoƙarin yaɗa shi ga mutane a sassan duniya baki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya samu yi tarayya a kan ladan tsara na tashin kiyama a wannan shekara za mu ci gaba da tafsiri ne daga farkon suratul anbiya insha Allah ita ce sura ta 21 a jerin surori da suka zo a cikin alkur'ani tana da ayoyi 112 kuma kamar yadda ka ji sunanta suratul anbiya haka nan sunan yake tun a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam. domin akwai hadisin al'imamus bukhari inda ya zo a kitabu tafsirin al inda al'imamus imam bukhari yake bayanin fada'ilul ƙur'ani, ya kawo hadisin abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka fi daɗewa a musulunci Allah ya ƙara musu yarda abdullahi bin mas'ud ya jera surori ya ce suratu banu isra'il wato suratul isra'il kenan domin ana kiranta suratu bani isra'il abdullahi bin mas'ud ya ce suratu banu isra'il da suratul kahfi da maryam da taha wal anbiya'u hunna min al uwali. Abdullahi bin Mas'ud ya ce kaga surorin nan suratul Isra suratul Kahfi suratul Maryam suratul Baha, suratul Anbiya suna cikin dadaddu na zamanin farko wato yana nufin min qadimi ma nazzala Allah wa ta'ala wato suna cikin dadaddun surorin da Allah ya saukar da su ga Annabi Muhammad wato ana nufin surorin da Allah ya saukar tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana garin makka kafin ma ya yi hijira ya dawo madina abdullahi bin masud ya ce wa hunna min min tiladi wa hunna min tiladi wato yana nufin suna daga cikin mafi kyawun wato surori wato surorin da sun kai makora ta wajen kyau ta wajen bayaninsu don haka yasa idan ka dubi waɗannan surori za ka ga kusan duka suna ɗauke da tarihi kusan dukansu suna ɗauke da tarihi suratul isra'i suratul kafi maryam faha al'ambiya wato surori ne da allah ya tsara su a tsari na tarihi kuma suna ɗauke da bayani wanda ke da tasiri ta sashin aƙida saboda haka yasa abdullahi bin masudu yana daga cikin waɗanda suka fara haddan waɗannan surorin wanda shi ya sa bai manta ba wato surorin da ya fara haddan suke nan a lokacin da Allah ya nufe shi da karɓar addinin musulunci yani al-awwaliyya bi'tibarin nuzuli li annaha makkiyatun amma da shi Abdullahi bin Mas'ud ce suna cikin dadaddu yana nufin suna cikin surorin da Allah ya saukar da su ga annabi tun manzon Allah yana garin Makka kafin ya hijira zuwa Madina wa annaha awwalu ma hafizaha min alquran kuma abdullahi bin mas'ud yana cewa su ne surorin da ya fara haddan suna da albarka wanda akwai malaman da ke cewa inda zaka ka ɗauki waɗannan surori ka haddace kamar da shi abdullahi bin masud yake faɗa yana cewa kamar karatun kama allah zai sa masa albarka don haka abdullahi bin masud shi sa wato lokacin da allah ya nufe shi da musulunta ya zamanto waɗannan ya fara haddansu to sai ya rike su da kyau yana daraja su kuma saboda irin bayanan da suka zo da shi limata man zikirin kasar saboda dukkan sun dauki labarai akwai kisoshi na annabawa da waliyan Allah a littafin at-tahrir wa tanwir tafsirin eh, tafsirin eh, littafin tafsirin at-tahrir wa tanwir yana mujallal na shafi na 17 ibnu ashur Ya ce me yasa aka kira suratul anbiya da wannan suna da kaji ka san dalili an kira suratul anbiya da kaji ma'anar suran annabawa me yasa aka kira ta suran annabawa yace annaha dhukira li annaha dhukira fiha asma'u 16 nabiyyan saboda a suratul anbiya an kawo sunayen annabawa 16 to inda zaka dubi alqur'ani gaba daya babu surar da ta zo da annabawa sunayensu gaba daya har ya kai goma sha shida in banda suratul anbiya sai kuma suratul an'am babu shakka suratul an'am tana da eh, wato eh, sunayen annabawa a cikin ta wanda an kawo annabawa goma sha takwas wanda ya zo a aya ta tamanin da uku wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya magana a kai to in ka dubi wannan ita tana da annabawa goma sha takwas amma suratul anbiya ita na da annabawa goma sha shida me yasa ba a kira suratul an'ami suratul anbiya ba saboda eh suratul an'ami tana da wani ilimi na musamman wanda ya shafi hukuncin dabbobi wannan shi yasa aka rinjayar da sunanta ta wancan sashi to tunda ta dauki wannan sai ya zamanto suratul anbiya ita ce kadai ta dace a kirata da wannan suna dan babu sura kuma da take dauke da sunayen annabawa da adadin su ya kai na suratul anbiya idan ma suratul an'am ce kadai to da an bata wancan suna sai zama suratul anbiya ita ce take tattakaita fa kana suratul anbiya ajdara min baqiyati suwaril qur'an bi hadhihi tasmiya ya zama suratul anbiya ita ce kadai ta rage a kira ta da wannan suna saboda haka in aka ce suratul anbiya'i ana nufin surar da take dauke da labarin annabawan Allah kaga kenan sura ce la shakka da take da ilimi muhimmi domin inda aka ce za a bada labarin annabawa to fa za a bada labarin manyan mutane kenan don su ne mutane mafi daraja da Allah madaukaki ya halitta idan aka ce ga labarinsu to duk mutumin da ke son ya tsira a duniya ya tsira a lahira zai saurara saboda ya tabbata labarin annabawan Allah din nan a cikinsa ne ake samun shiriya a cikinsa ne ake samun tsira shi ya sa Allah ya ware sura guda ya kira ta suran annabawan Allah domin la shakka akwai muhimmin darasi wanda duk mai son ya tsira a duniya da lahira zai samu a ƙarƙashin wannan sura Allah ka sa muna cikin waɗanda za su ci riban ilimin da Allah ya sanya a wannan sura to me Allah madaukaki ya faɗa a farkon sura bismillahir rahmanir rahim اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون الله سبحانه وتعالى آية تفرقو يتي اقترب للناس حسابهم حساب متاني يا متوغريسو idan aka ce hisabin mutane ana nufin ranar tashin kiyama Allah ya ce ya matso gare su wa hum fi gaflatin amma duk da haka mutane suna cikin gafala mu'riduna suna kauda kai ga wa'azi wanda Allah tabaaraka ta'ala yake musu Allah ka tsare mu wato ita wannan ayar guda in ka dube ta da kyau zaka ga ta dauki abubuwa guda uku wanda zahiri ne <clears throat> Allah ya ambaci abubuwa guda uku a wannan aya na farkon su Allah ya ce iftaraba linnasi hisabuhum lokacin hisabi ga mutane ya mutso gare su ya mutso wato Allah ya ce lokacin hisabi ya mutso idan aka ce lokacin hisabi ya mutso ana nufin sa'ar ƙarshen duniya fa ya mutso domin sa'ar ƙarshen duniya sai ta zo kafin nan tsayuwar hisabi yake tabbata tsayuwar hisabi yana kasancewa ne bayan duniya ta ƙare idan aka sake tashi shine busa na biyu a wannan busan ne za a taru taruwar hisabi so Allah ke cewa maimakon ma Allah ya ce sa'ar ƙarshe ta matso sai ya ce lokacin hisabin mutane ya kusa iktaraba to don haka wannan yana cikin dalilai da suke tabbatar da duniya ta kusa karewa wai fa Allah ya faɗi wannan a zamanin annabi ne Allah ya faɗi haka ne a zamanin manzon Allah a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ake cewa lokacin hisabi ya matso ya kusa to mu kuma a yanzu fa bayan an samu shekara dubu da gari gudu ka iya cewa ai lokacin ma ya zo kenan kenan aka ce ya kusa to yanzu fa bayan shekara dubu da ɗari wannan yana kama da wasu ayi wurare cikin alkur'ani da Allah madaukake ya bada misali a farkon suratul qamar yace iktaraba linnasi qarabat sa'atu shaqqa al-qamar haka nan suratul ahzab wama yudrika wama yudrika la'alla sa'ata takunu qariba suratul shura aya ta ya goma sha 17 yace wama yudrika wama yudrika la'alla sa'ata qarib wato Allah subhanahu wa ta'ala a waɗannan ayoyi yi eh, duka yana tabbatar mana kusancin sa'ar ƙarshe saboda haka sa malamai suke cewa a cikin alkur'ani in ka lura za ka ga da tsayuwar hisabi da sa'ar ƙarshe Allah ta wata wata'ala ya haɗa su a wuri guda don haka a wani lokaci sai a yi amfani da kalmar hisabi ana nufin sa'ar ƙarshe a wani lokaci sai a yi amfani da sa'ar ƙarshe ana nufin tsayuwar kiyama saboda lokacin a kusa yake kamar yadda hadisi ya tabbatar mana ma tsakanin sa'ar ƙarshe da sa'ar ta farko ta biyu wato busawan farko shine sa'ar ƙarshen duniya sa'ar farko na lahira shine busa kaho da za a yi na biyu tsakanin busawar farko da na biyu shekara arba'in ne don haka ba yawa saboda aka yasa a wani lokaci sai kaga Allah ya amfani da kalmar hisabi maimakon sa'a kamar yadda ya amfani da ita anan iktaraba lin-nasi hisabuhum maimakon ittarafati sa'atu sa'ar ƙarshen duniya ta kusanta wato ta matso wan shakkal kamaru gashi har watsa ya tsage wanda ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a suratul ahzab aya ta 63 yace wa ma yudrika la alla sa'ata takunu qariba wato ya akai ka sani yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tana yiwuwa sa'ar karshe dinnan ma tana kusa wato ta ma zo ba mu sani ba sannan a suratu shura aya ta goma sha bakwai ya ce wa mayu yudrika la'alla sa'ata ƙari. wanda duk yana tabbatar mana sa'ar ƙarshe dinnan tana kusa lallai kutun da Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da kusancinta wanda ya nuna cewa abin da ya rage mu duniya ba shi da yawa Allah ya kyauta ƙarshen mu abu na biyu wanda ayan nan take tabbatar mana wato shine ziyadatu nisyanil hisabi ma'a qurbil waqti duk da Allah ya ce hisabi lokacin hisabi ya matso sa'ar ƙarshen duniya ta kusa amma ba abin da mutane suke yi sai daɗa mantuwa shi ne abin da Allah ke faɗa wato idan aka ce duniya ta kusa ƙarewa me ya kamata ga mai hankali ya ƙara jin tsoro amma sai Allah tabaraka wata ala ya ce la maimakon ƙara tsoron Allah mutane sai daɗa gafala suke yi ga duniyar kuma da suke hidima gare ta mata matso wato karewarta ya kusa abin da ya rage mata bashi da yawa sai dai akwai muhimmin ilimi da ke karkashin wannan aya wato shine ilimi ne na balaga wato duk sa'ilin da Allah ya dauki kalma yayi amfani da ita a cikin alqur'ani to ka sani akwai hikimar da ta sa Allah ya yi amfani da wannan kalma misali anan Allah madaukake yace ittaraba lin-nasi hisabuhum wato lokacin hisabi ga mutane ya kusanta gare su sai ya ce wa hunfi gaflancin duk da haka mutane suna cikin gafala me yasa Allah ya amfani da kalmar gafala ba a ce suna cikin mantuwa ba sai aka ce suna cikin gafala me ma'anar gafala wannan yasa malamai suka rubuta littafai akai gafala tana da haɗari ga rayuwar musulmi Allah ka tsare mu daga cikin waɗanda suka yi magana kan gafala akwai ibn al-qayyim al-jawziya a littafin madarijus salikin yana mujallar na biyu shafin 434 la shakka gafala da mantuwa abu ɗaya ne domin idan Allah madaukake ce iktaraba lin-nasi hisabuhum lokacin hisabi ga mutane ya kusanta wa hum fi gaflatin suna cikin mantuwa wannan ma ya dace saboda gafala da annisiyan suna da ma'ana ɗaya amma akwai abin da ya bambanta su shi ne abin da ibn al-qayyim ya ya magana akai ce abin da ya bambanta mantuwa daga fala, annal gaflata tarkun bi ikhtiyari gafil idan aka ce idan aka ce wane yana gafala yana da gafala to ana nufin wane mutum ne mai mantuwar da gangan wato da gangan ya manta abu saboda haka mantuwa ta da gangan ita ce ake kira gafala ibn al-qayyim jawziya yace wan nisyanu tarkun bi ghairi ikhtiyarihi amma idan aka ce mantuwa fa ita mantuwa ka bar abu ne ba da zabin ka ba ba da son ka bane ba da son ka bane sai ka bar abu sai a ce ah, wane ya aka ce ce na manta kaga ba da zabin sa bane mantuwa ya faru amma gafala fa da zabin ka ne saboda haka in aka ce wane yana cikin gafala to mantuwa ce ta ganganci wanda mutum ya yi ta ne da gangan bai kamata a ce ya yi ta ba saboda ka yi sa malamai suke cewa ƙilyatul yaƙin abin da ke jawo ga gafala shine ƙarancin imani duk sa'ilin da imani ya ƙaranta to za ka samu fala tana ƙaruwa wanda shi ya sa Allah tabaraka wata ala ya umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo cikin suratul araf aya ta 205 yace wazkur rabbaka fi nafsika wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al-jahr min al-qawli bil-hudu wa la ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين Allah subhanahu ta'ala ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam mai duk sa'ilin da kaga Allah ya kira annabi kai tsaye bai kira mabiyansa ba to maganar tana da ƙarfi Allah ke gaya ma annabi wazkur rabbaka fi nafsika ka yi zikiri bi ma'ana ka rika tuna Allah mahalicinka a cikin ranka tabarru'an ya zamanto kana da tawali'u ta takhashu'an lillahi wa tawabu Allahu". kana hushu'i, kana tawali'u ga Allah kana nuna kaskancinka ga Allah idan zaka yi zikiri haka ake so zikirinka ya zama akwai tawali'u idan tuna Allah za ka yi to tunanin Allah nan ya sa maka tsoron Allah duk sa'ilin da ka tuna Allah sai ka samar ma kanka kaskanci ka sani cewa kai ba kowa ba ne wanda shi ake nufi da tawali'u sai Allah ya ce wa fatan kuma a samu tsoron Allah wa fatan wa dunal jahri min ba tare da an daga murya ba saboda za a yi zikirin Allah bilgudu wal asal a samu kana haka safe da yamma sai Allah ya ce masa wala takum min gafilin kar ka yarda ka zama cikin gafalallu ashe abin da ke raba mutum daga fala shine samun tsoron Allah duk sa'ilin da tsoron Allah ya ragu yaƙini ya ragu to gafala tana karuwa shine ibnu qayyim jawziya yace anan kaga ai Allah bai ce ma annabi wala takun minan nasina ba kar ka zama cikin masu mantuwa fa inna nisyana la yadkhulu tahta taklif fala yunha an ai mantuwa dama ba ta cikin abin da ɗan adam zai iya hana kansa saboda haka Allah bai cewa kar ka manta la wannan mantuwa ba abu ne wanda zaka iya ba ah, yana zuwa maka ne ba tare da kayi shiri ba kaga bambancin gafala da mantuwa mantuwa tana samun ka ne ba tare da niyyarka ba amma gafala fa da niyyarka take samun ka wato shine ake nufi da sakaci sai a ce wane yana da sakaci ba za a ce yana da mantuwa ba me yasa ba a ce yana da mantuwa ba saboda ai da gangan ne yake wannan sakacin duk inda aka ce wane yana sakaci to gafala ce saboda haka yasa gafala da mantuwa suna da bambanci kuma akan haka yasa da zikiri da addu'a matukar akwai gafala tare da mutum to ba shi da lada a kansu duk inda aka samu gafala kana zikiri ya za a yi a samu gafala kana zikiri hannunka yana jan carbi bakinka kana surutu kaga gafala ce ya nuna cewa zuciyarka wani abu ne take daban harshenka yana wani abu zuciyarka tana wani abu akwai gafala shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace kar ma ka bayyana murya lokacin da zaka yi zikirin Allah ya zamanto kana yin sa ne a ranka sannan kana kawo tsoron Allah a zuciyarka kana tawali'u gare shi karshen ta Allah yace kar ka zan cikin gafalallu gafalalle shine wanda yana zikiri harshen sa na fada zuciyarsa ba ta suranta me yake fada in ka dawo ta sashin addu'a ma haka annabi ya faɗa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba wa'lamu anna allaha la yastajibu du'a min qalbi gafilin lahin manzon Allah ya ce ku roƙi Allah kuna da yakinin Allah zai karba kar ku roki Allah daga fala idan kuna roƙon Allah daga fala aikin banza ne Allah bai karba mecece gafala zaka samu mutum dama ya dade ya saba da rabbana atina saboda haka ana sallama rabbana atina fid dunya bakin ya riga ya saba zuciyar ba ta ma hararan me harshen yake fada yana yin sa ne saboda ya saba to wannan Allah bai karba saboda akwai gafala tare da shi ai kaga Allah tabaaraka ta'ala ya ce masa uzkur rabbaka fi nafsika tabarruan wa khifa a samu ya'ani khawfun min Allah lokacin da kake zikiri kake addu'a a samu a samu tawali'u a samu tsoron Allah a samu tuna Allah to wannan shine zikirin da kake samun lada akai amma idan mutum ko addu'a ce yayi ta zuciyarsa tana wani guri harshen na faɗan abu daban to la shakka Allah bai karba wanda ya samu hadisin eh, Abu Huraira wanda shine muka karanta ya samu hadisin Abu Huraira shine muka karanta da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbi ghafilillah sannan akwai hadisin abdullahi bin amrin wanda shi ma ya taho da irin bannan bayani annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce fa inna Allah la yastajibu li abdin da'ahu an bahri qalbin gafilin Allah bai karban addu'ar bawa wanda ya kira wanda ya kira Allah alhali zuciyarsa wato tarafkana shine zuciyarsa tana cikin gafala wanda hadisin Abdullah bin Amrin <clears throat> hadisin abdullahi bin amrin yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 2767 don haka yasa malamai suke magana akan ita gafala matukar mutum yana tare da ita to Allah tabaraka ta'ala bai karban ibadarsa bai karban zikirinsa bai karban addu'arsa ibn al-qayyim al-jawziya a littafin miftahu daris sa'ada yace falamma kana al-qalbu wi'an wal uzun mudkhala dhalika wi'a'i wa babuhu wal uzun da shike ainihi zuciya ita ce jakar da Allah ya ba dan adam kunnan ɗan adam sai ya zama wato hanya ce ta inda zaka shiga wannan jakar da Allah ya ba mutum kana husulul ilmi mawqufan ala husnil istima'i saboda haka yasa samun ilimi yana da wahala idan mutum bai da kyakkyawan sauraro wa aqallul qalbi idan zuciyarsa ba ta surantawa ba ta hankalta abin da yake ji wal aqlu huwa babtu ma wasala ilayhi al qalbu wa imsakuhu hatta lan ila eh, fatilu min zuciya ita ke rike abin da wato kunnuwa suka dauko abin da kunne ya dauka zuciya sai ta rike saboda haka idan kunnuwa sun dauko ilimi zuciya tana riƙewa ita zuciya ita ce take auna wannan abin da kunnuwa suka ɗauko idan zuciya ta auna sai ta riƙe wannan to idan akwai gafala to wannan ilimin baya samuwa saboda aka yasa Allah tabaraka wa ta'ala bai karban zikiri da kuma addu'ar mutumin da ya zama to gafalalle ne duk sa'ilin da aka ce ma mutum yana da gafalta mutum ne mai rayuwar ko oho to la shakka bata ce take gabansa wanda shine abin da Allah ya tabbatar mana a cikin alkur'ani fatarahu ya'ishu fi dunya la hamma lahu illa fi ta'amihi wa sharabihi wa shahwatihi gafala ita ce ta sa mutum ya manta mutuwa ya manta tashin kiyama ya zamanto ba shi da wata damuwa sai dai abinci sai daɗin rayuwar duniya wanda Allah ya ba mu misalinsa a suratul araf aya ta 179 me Allah ya ce wa laqad zara'na li jahannama zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal insi لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون أسورة الأعراف آية aya ta 179 Allah subhanahu wa ya tabbatar mana rayuwar mutumin da ke daga Fala, wato shi ne mutum mai sakaci wanda baya lura a rayuwarsa Allah madaukake cewa laqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal insi mutane da yawa aljanu da yawa Allah ya halice su ne kawai saboda wutar jahannama Allah ka saba mu bane wannan shine farkon maganar Allah wa laqad zara'na ma'anarsa laqad khalaqana li jahannama kafiran min aljinni wal insi mutane da yawa aljanu da yawa Allah ya halicce su ne kawai don wuta jahannama wanda ne abin da ya faɗa mana a cikin alqur'ani Allah ka saba mu bane to yaya zaka gane su ai Allah bai bar maganar haka ba sai yace ga za zaka gane mutumin da dama can halittarsa a duniya an yi ta ne don jahannama daga nan duniya mutum yana sanin makomarsa Allah ka tsare mu sai Allah ya ce lahun qulubun la yafqahuna biha suna da zukata amma ba sa fahimta da zukatan walahum a'yunun la yubsiruna biha suna da idanu amma ba sa gani da shi walahum azanun la yasma'una biha suna da kunnuwa amma ba su jin magana da su kaga kenan akwai zuciya sai da zuciyar ba ta aikin sannan akwai idanu idanuwan ba sa aikin da aka ce su yi sannan akwai kunnuwa kunnuwan ba sa samar wa mutum abin da ya kamata a ce sun samar mishi sai Allah ya ce ula'ika kal waɗannan mutumin da ya ɗauki waɗannan siffofi tamfar dabba ne waɗannan mutane tamfar dabbobi ne idan aka ce tamfar dabbobi ana nufin rayuwarsu gaba ɗaya in ka dube ta za ka ga yadda dabba yake rayuwa haka suke rayuwa saboda dabba in ta fitar da safe neman abinci ne ko in ka ga ta dawo ta gaji ne sai bacci sai abin da ya shafi sha'awa da biyan bukatarta to haka rayuwarsu take ba sa tunanin akwai makoma akwai lahira akwai tashin kiyama a babu wannan tunani babu lissafin shi sa Allah ya ce balhum abal sun mafi dabba bacewa saboda me ita dabba ai ba a dora mata at-taklifu ba ba a dora ma dabba ta yi sallah azumi da sauransu ba amma kai an dora maka sai ya zamanto kaga falta. saboda ka rayuwar dabba ta hita mutum ma amfani sai Allah ya ce to in kana neman gafalallu ula'ika humul gafiluna to waɗannan fasu ne ashe kana ganewa gafalta shine mutum yayi watsi da abu muhimmi muhimmin abun da ya kamata a ce kana kana sane da shi ya zama baka san shi ba an baka zuciya dan kai amfani da zuciyar nan kai tunanin makomarka amma tunaninka kawai iyaka duniya ce an baka kunnuwa saboda ka ji magana ta alkhairi wanda zai amfane ka a makomarka amma sai zama kunnuwarka na shirme ne na rayuwa ta duniya daga kiɗa sai watsa sai sauransu kaga kunnuwar da aka baka dan su amfane ka ka ji alkhairi wanda zai tserar da rayuwarka ba su yi maka amfani ba sannan kuma ga idanun da Allah ya baka ya zama baka ganin abin da zai tserar da kai sai abin da zai kai ka ga halaka to akwai mutumin da gafalar tana mamayarsa gaba ɗaya. idan ga Fala ta mamaye mutum gaba ɗaya to wa'azi bai masa tasiri Allah ka tsare mu wanda wannan ma Allah madaukaki ya faɗa mana a suratul a'raf alƙawari ne ya faɗa mana yake gaya ma annabi Musa alaihi yana aya ta 146 sa asrifu an ayati asrifu ala alladhina yatakabbaruna fil وإن يراه ثم آية لا يؤمنوا بها وإن يراه سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يراه سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana idan fala tarin jaye rayuwar mutum, to gaba ɗaya rayuwarsa ba ta amfanarsa, ba ya tsina nama kansa kome wanda zai amfani makomarsa ta kiyama idan fala tarin jaye mutum, Allah shi kare mu. Allah ya yi alkawari ya ce sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaqqi waɗanda suke girman kai a doron ƙasa babu hakki to Allah ya ce na yi alkawari zan kawar da ayoyi na gare su wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu ko da sun ga wata aya ba za su yi imani da ita ba wa in bilan sabilar ko da sun ga tafarkin shari'a la duhu sabila ba za su rike wannan tafarki a matsayin hanya na tsira ba wa in yaraw sabilal gayyi idan sun ga wani tafarki na bata duhu sabila sai kaga suna rike wannan tafarkin wato idan Allah tabaaraka la'antar la'antarsa ta hau mutane to abin da ya kamata zaka ga ba shi suke yi ba saboda Allah ya alkawari duk mai girman kai to Allah ba zai tabbatar da shi akan shari'a ba saboda wannan girman kan da yake tare da shi zalika bi annahum kazzabu bi ayatina saboda sun karyata mu. wa kanu an hagatile kuma sun kasance gafalallu game da ayoyin nasallallahu assalamatu wal afiya saboda haka yasa gafalta matsala ce babban al'amari ne wajibi ne mu kiyaye kawunan mu game da abin da ya shafi gafalta wato shine watsi da al'amarin addini idan Allah ya baka hankali kai amfani da shi idan baka yi amfani da shi ba baka da hanzari da zaka ba mu Allah a kiyama babu abu na uku wanda ayan nan da farko ta suratul anbiya ita ke karantar da mu wato ita ce siffar mutane a duk sa'ilin da kiyama ta matso domin in ka dubi ayan iftaraba linnasi hisabuhum lokacin hisabin mutane ya kusanta ya kusa wa hum fi gaflatin duk da haka mutane suna cikin gafala a ƙarshe sai Allah ya ce me mu'ridun suna da kai ga wa'azi wato duk sa'ilin da ƙiyama ta matso to jama'a daɗa nisantar wa'azi suke inji Allah baraka wa ta'ala wannan shine abu na uku da Allah ke tabbatar mana a farkon suratul anbiya'i natijatul gafla sakamakon watsi da al'amarin addini hiyal i'rabu an shari'a za a wayi gari mutane suna watsi da dokar Allah baraka wa ta'ala gaba ɗayanta wato idan ƙiyama ta matso to shari'a nisantanta ake ba santanta ba shine abin da Allah ke gaya mana iktaraba linnasi hisabuhum wa fi gafla suna cikin gafala mu'oribun suna daɗa bijirewa suna dada da kai ga dokokin Allah tabaraka wa ta'ala wato abinda wannan aya take karantar da mu shine kullama iktarabatis sa'atu izdadan nasul i'raba duk sa'ilin da kiyama ta matso to mutane daɗa watsi suke da addinin musulunci shine abin da Allah ke faɗa wanda gashi a fili ba sai an mata wilinsa ba iktaraba nasi hisabuhum wa hum fi gaflatin ma'oribun hisabi lokacin hisabin mutane yana matsowa mutane suna daɗa shiga gafala sannan kuma suna daɗa bijire ma Allah ta wa ta'ala Allah ka saba mu bane wato akwai hadisin da ya zo a sahihul bukari yana kitabul fitan hadisi na 768 hadisin az-zubairu bin adi al-kufi al-hamdani wanda yana cikin tabi'ai waɗanda sun yi rayuwa da sahabban manzon Allah duk da cewa ana sa shi cikin sigaru tabi'in az-zubairu bin adi yace ataina anas ibn malik mun taho ga anas bin malik kun san kuma anas sahabin manzon Allah ne ya girma a hannun manzon Allah sai da ya samu shekara goma mun taba zuwa ga Anas wato a wannan lokaci suna ƙarƙashin mulkin wani da ake kiransa alhajjaj bin Yusuf al waliyan alal Iraki min qibali Abdulmalik bin Marwan zamanin Abdulmalik bin Marwan shi yake shugabantar duniya sai ya sanya mutumin da ake kiransa alhajjaj bin yusuf al-sakafi ne gwamnansa ta yankin iraq to shi wannan kana ma'rufan bil zulmi shi wannan mai mulki din hajjaj ya shahara da zalunci sannan da zubar da jini da keta mutuncin salaf tabi'ai malamai sahabban manzon Allah ta'addi hurumatillah duk wata doka ta Allah bai dame shi bai keta yanda malaman tarihi suke faɗa game da shi saboda haka a wannan lokaci da wannan mai mulki ya tabbata a iraki mutane sun shiga damuwa suka ce ai ga sahabin manzon Allah yana da rashi ne Anas bin Malik bare mu je mu same shi mu tambaye shi ko zamu ji wata wata fatawa ko zamu ji wani bayani da zamu samu sassauci a rayukan mu suka ce muka zo wurin Anas lokacin Anas yana cikin ragowan sahabban manzon Allah saboda Anas yana cikin sahabbai waɗanda suka dade sune na ƙarshen mutuwa Allah ya kara musu yarda da suka zo suka samu Anas bin Malik suka ce ga halin da muke ciki a wannan ƙasa a wannan duniya ga irin mai mulkin da muka samu sai Anas ya ce musu isbiru ku yi hakuri fa innahu dan ku abin da zan gaya muku babu maganin wannan damuwar sai dai hakuri dalili la ya'ati alaikum zamanun babu wani zamani da zai zo gare ku akwai riwaya ta Abdulrahman bin Mahdi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa yace la ya ati la ya atikum amun babu shekara ɗaya da za ta zo gare ku illa wallazi ba'dahu sharrun minhu face shekarar da za ta zo a bayan wannan tafi wannan sharri inji Anas bin Malik kaga suna kukan damuwar sun samu wani azzalumin shugaba shine al bin Yusuf amma sai Anas zai ce ku yi hakuri domin wato babu zamanin da zai zo daga yanzu har tashin kiyama face wanda zai biyo bayansa ya fi wanda ya wuce muni ya fi shi sharri sai annabi ya ce hatta talqaw rabbakum har sai kun hadu da Allah ku lokacin da Allah zai gaya musu sai yace kar ku dauka kuma fahimta ta ce sami'tuhu min nabiyyikum naji wannan magana ne daga annabinku daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa babu shekarar da za ta zo face tafi wacce ta wuce muni ta baɗi sai ta fi ta bana sannan ta wacce za ta zo gaba sai ta fi ta baɗin ya ce hatta talƙawar bukum har ku haɗu da Allah mahalicinku kaga kenan haƙuri ma ya fi muku saboda duk abin da za ku yi ba za ku canza ƙa'ida ba ba ku canza abin da Allah ya riga ya tsara wanda wannan hadisin al Tirmidhi ya ruwaito shi baya ga cewar mun ce yana sahihul Bukhari sannan akwai riwaya da ta zo bi sanadin jayyid wanda riwaya ta al-Imam tabarani hadisin Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud shi ma sahabin manzon Allah ne ya ruwaito hadisi mai kamar haka amma shi bai danganta hadisin ga manzon Allah ba Abdullah ibn Mas'ud yace laisa amun illa wallazi ba'dahu sharrun minhu babu wata shekara a duniyan nan face shekarar da za ta zo a bayan wannan tafi wannan sharri kuma hadisin isnadinsa ya inganta sannan akwai hadisin haisama bin abdurrahman shi haisama bin abdurrahman yake ba da labarin abdullahi bin masud ya ce abdullahi bin masud wata rana ya tambayi matarsa ya ce mata aliyau makairun am amsin shin yau ne ya fi ko jiya ni kam abdullahi bin masud yake tambayan matarsa kaga ita za ta ɗauka kamar tambaya ne magana irin tsakanin miji da mata tsakanin yau da jiya wanne ne ya fi sai ta ce la'adari kai na kasa ganewa wato saboda rayuwa da suke na kunci saboda rayuwar da suke na kunci ita tana ganin ba bambanci tsakanin jiya da yau saboda jiya an wuni babu abinci yau ma an wuni sai ta ce kai ban iya bambantawa ba sai shi abdullahi bin masud ya ce a lakin ni adari ni kan na sani sai ta ce to wanne yafi tsakanin jiya da yau sai ya ce amsin khairun min al-yawmi aw gwan jiya da yau sai ya ce mata wal yawmu khairun min gadin kuma gwamma yau da gobe wa kadhalika sannan gwamma gobe da jibi sai ya ce hatta ta kuma sa'ata har lokacin da sa'ar karshe na duniya za ta tsaya haka za a yi ta yi gwamma jiya da yau haka za a tafi har zuwa tsayuwar karshen duniya wanda hadisin eh, mun ce isnadinsa yana da kyau hadisin abdullahi bin mas'ud sannan akwai riwaya ta masaruf bin al-ajda' wanda yana cikin almajiran abdullahi bin mas'ud shi ma eh, ya yi magana game da eh, malamin nasu abdullahi bin mas'ud sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ibn hajar ya kawo shi a littafin fathul bari mujallar da goma sha uku shafin ishirin da uku ya ce la ya ati alaikum zamanun a riwayarsa abdullahi bin mas'ud ya ce babu wani zamani da zai zo gare ku illa wa huwa a sharru min ma kana qablahu face ya fi sharri akan zamanin da ya zo kafin shi sai abdullahi bin masud ya ce to amma sai ya fassara ya ba da fahimtarsa eh, shin idan aka ce wani zamani ya fi wani sharri mai ake nufi sai ya ce to ni a fahimtata ba ta ma masu mulki ba ne la In inni la ne amiran khairan min amirin ba wai a ce wannan shugaban ya fi wancan ba ne in ci abdullahi bin masud yana ba mu fahimtarsa wala aman khairan min amin sannan ba wai shekarar ce tafi wata alheri ba sai ya ce walakin daɗin duniya ya ta'allaka ne da malaman ƙwarai walakin ukum wa fuka fuqaha'ukum malaman malamanku masana waɗanda sun san fikihu, waɗanda sun san Allah sun san shari'a haka za su rika tafiya suna mutuwa da kaɗan da kaɗan sun mala ta min minhum halafa. za a wayi gari waɗancan malamai masu tsoron Allah babu sauran irinsu a doron ƙasa wata ji'u qaumun yaftuna bi ra'ayihim sai a waye gari wasu mutane sun taho suna ba da fatawa da ra'ayinsu sun bar addinin Allah wanda wannan bayanin Abdullahi bin Mas'ud shine yake ba da sa game da abinda annabi yake nufi da cewa babu shekarar da za ta zo face tafi wacce za ta biyo ta wato sauki wanda za ta biyo ta tafi ta sharri wanda in ka dubi eh, Fathul Bari mujallal 13 shafi na 23 sharhin sananan umdatul qari mujallar na 24 shafin 184 sharhin sa yana nan tunda hadisin yana cikin sahih bukhari da sunan tirmizi da riwaya ta imam tabarani da sauransu al-hasan al-basri daga cikin tabi'ai yana cewa ko da yake annabi ya ce haka duniya za ta yi tafiya za ta yi tafiya har zuwa ƙarshen ta wato wannan shekarar tafi wancan wancan tafi wancan muni sai ce to amma kar ka ɗauka haka za a yi ta tafiya din. sai ce labudda linnasi min tanfisin <clears throat> Allah zai rika ɗan kawo numfasawa wato ana ana cikin irin wannan tafiya sai Allah ya kawo wani zamani mai dan daɗi saboda ce alƙawarin Allah da yace ce fa inna ma'al usri yusra duk inda aka samu tsanani to sai an samu sauki saboda haka Allah ana cikin irin wannan sai ya kawo ɗan numfasawa amma fa ba wai za a canza ba ne la zamanin da zai biyo haka Allah yake ta ɗebe albarka na addini har zuwa tashin kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana akida kuma akwai mutanen da ba sa farkawa daga wannan gafala din har sai sa'ar ƙarshe din ta tsaya wanda wannan yana daga cikin abin da ita wannan sura take karantar da mu suratul anbiya tana karantar da mu hadarin gafala hadarin hadarin watsi da al'amarin addini akwai mutumin da ba zai dawo hankalinsa ba sai ranar da aka busa ƙaho wanda ya zo cikin suratul anbiya idan nan aya ta 97 inda Allah tabaraka ta'ala ya ce iktar waqta rabal wa'dul haqq rabal wa'dul

ya ce wakta rabal wa'adul haƙo alkawarin gaskiya dai ya matso ya kusanta lokacin da alkawarin Allah na tashin duniya ya zo fa'iza hiya shafi satun abusarun lazina zalamu kafaru fa'iza hiya shafi satun abusarun lazina kafaru sai gashi fuskokin waɗanda suka kafurta wato sun sandare idanunsu sun sandare saboda abin ya zo musu kwatsam suna cewa ya waila na kunna fi gaflatin min haza ya kai canmu mun kasance cikin rafkana mun kasance cikin gafala game da wannan al'amari na sa'ar karshe na duniya bal kunna zalimin a haƙiƙa mun zalunci kawunanmu wato wannan ya nuna cewar akwai mutumin da gafalarsa ba ta karewa har zuwa mutuwar shi Allah ka tsare mu saboda haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. Allah ya riga ya kammala shari'a gafalan nan ita za ta rika samun mutane da kaɗan da kaɗan har zuwa tashin kiyama wanda wannan ya zo cikin alkur'ani kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a suratul ma'ida aya ta uku yace al a akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa atmamtu lakum al-islam فمن اضطر في مخلصة غير متجاد في الإثم فإن الله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى يا سوكد آية أخرى سورة سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم أيو نا كملا مكو الدينكم وأتممت عليكم نعمتكم كما نا مكو نعمتا wa rabitu lakum al-islam dina na yarda musulunci ya zama addinin ku kaga Allah ya riga ya cika addini a zamanin manzon Allah an gama shine ibn al-qayyim jawziya a littafin ilamul muwaqqi'in mujallal na 3 shafi 163 yace shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shari'atun mu'talifatin nizam muta'adilatul aqsami mubarra'atun min kulli naqsin shari'ar da Allah ya ba mu annabi ta barranta babu na ƙasa ko kaɗan a tare da ita shari'a ce cikakkiya mutahhara min kulli danasin ta tsarkaka daga kowane dauda musallama lashi ya tafiha mu'assasatun alal adli wal hikma wal maslahati war rahma wato shari'a ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara ta da adalci ya tsara ta da hikima ya tsara ta da maslaha ya tsara ta da rahma an riga an gina fandishan dinta an gama ginin an yi rufi sai aka kammala aka ba da kinsa ga manzon Allah saboda ka idan haramat fasadan ibn al-qayyim yace idan musulunci ya haramta wani abu to ma huwa aula minhu aw nadhiruhu ba za ka taba samun wato alheri tare da wannan abin da Allah ya haramta shi ba idan Allah ya ce abu kaza haramun ne a cikin alkur'ani to zaka samu abin ba shi da kyau wai idan kuma Allah ya ce abu kaza mai kyau ne to la shakka wannan abin mai kyau ne ra'at ma huwa fawqahu aw shibhahu zaka samu shari'a tana kiyaye maslaha ta rayuwar dan adam da abin da zai zama amfani ne ga mutum wanda shine abin da Allah yake nufi da cewa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'imata wato musulmi baya buƙatar neman wata ni'ima a wajen wata al'umma sabanin manzon Allah ni'ima an riga an cika ta ga manzon Allah addini an riga an kammala shi shine ibnu qayyim yace lam ta'mur bi shay'in fa yaqulu al-aqlu anhu idan shari idan annabi yace kar ku yi kaza to babu wani hankali da zai ce kai ina ma annabi ya ce ayi idan Allah ya ce kar ku yi to ba mu cewa a ah, dama an ce a yi shi yafi idan Allah ya ce a aikata to ba za ka ce dama an hana aikatawa shi yafi ba la saboda musulunci Allah ya tsara shi akan maslaha ta rayuwa ta kunshi dukkan ni'ima wato wanda ya shafi rayuwar dan adam wa abahat kullu tayyibin don haka idan shari'ar musulunci ta ce wannan abin halal ne to wallahi kai nazari zaka ga ba ta inda wannan abin ya lalace za ga ya dace a ce wannan abun halal ne sai ce don haka bayan da za a yi a ce shari'a bayan ta cika mutum zai taho daga baya ce an tukammala bi siyasati malikin ai musuluncin baya cika sai an nemo sai an hada da tsarin mulkin wani idan an hada musulunci da tsarin mulkin wani to musuluncin zai yi kyau ibn al-qayyim yace aw ra'ayi zai ra'ayin ko a ce a'a to musulunci yayi kokari ta wannan gefe amma da zamu hada da ilimin wani to da musulunci yayi kyau ibn al-qayyim al-jawziya yace babu wannan don haka yasa Allah yace laqad akmalaha allazi atamma ni'matahu alaina bi shar'iha qabla al muluki Allah ya cika shari'ar musulunci kafin siyasar masu mulki kafin a kirkiro demokrasi. Allah ya gama shari'a ya bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin wani mai ilimi ya samu iliminsa duk wani ilimi da kake gani ya shahara a duniya a yau zuwan musulunci ya riga shi zuwan musulunci ya riga shi shine yace wa satil qiyasiyin eh, da qiyasin masu qiyasi sai yake cewa don haka bayyuwa a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya muku umarni sai a ce a'a ga ilimi ya taho a yanzu wannan ilimin ai dole sai an bi shi in ba haka ba za a fada halaka ibn al-qayyim yace aina haula'i waqta nuzuli qawlihi fil ma'ida ina malamai suke a ranar da Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum ina kuke ranar da Allah ya ce na kammala muku addinin ku na cika muku ni'imata wa rabitu lakum al-islam dina shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqad taraktukum ala al-mahajjati al-bayda manzon Allah yace na bar ku akan hanya faraqal lailu haka nahariha dare da rana idan kana musulunci babu duhu la yazigu anha ba'di illa halikum babu wanda zai kauce ma wannan tafarki nawa a bayan na tafi sai halakakke duk wanda kaga ya bar tafarkin manzon Allah to ya halaka ga inda annabi ke cewa ma taraktu min shay'in yuqarribukum min aljannati babu abinda zai kai ku kusa da aljanna wa yubaidukum anin nari abinda zai nisantar da ku daga wuta illa a alamtumukumuhu face na sanar da ku wannan abin kaga wannan magana ce ta ibn al-qayyim wanda ta zo cikin ilamul muwaqqi'in mujallal na uku shafin 163 wato a ranar da Allah ya cika addini ga annabinsa idan aka ce an cika addini ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ka daina tunanin akwai wani ilimi da zai yi tasiri ga addinin musulunci har duniya ta tashi babu shi babu wannan ilimi malamai suna cewa da dukkan malaman duniya za a haɗu a ce za a halatta abu ɗaya da annabi ya haramta wallahi aikin banza suke wannan abin baya canza hukuncin da Allah ya riga yi saboda Allah ya riga ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum na riga na cika muku addini kaga kenan babu wani sabon abu da zai shigo addinin musulunci babu kuma abin da zai raguma addinin musulunci abin da ke sa mutane su yi watsi da shari'a ga falace Allah ka tsare mu saboda haka yasa akwai almajirin Imam Malik ana kiransa Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn al madishun at-Taymi almajirin Alimamu Malik Allah ya musu rahama ce ya ji Alimamu Malik yana cewa man ahdasa fi hadhihi ummati shay'an duk wanda ya kirkiro wani abu ga al'ummar Annabi Muhammad lam yakun alaihi salafuha abinda ya kirkiro a da babu shi faqad za'ama anna rasulullahi khana ar-risala to kamar yana cewa annabi ya ci amanar Allah ne idan har ka kirkiro wani sabon abu ga musulunci a yau to kamar kana nufin annabi ya ci amanar manzanci saboda ka yanzu kai zaka gyara abin da manzon Allah ya bata Allah ka tare mu saboda ka sai al-Imam Malik yace li'anallaha Allah ta'ala yaqulu saboda Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addininku wa atmamtu alaykum ni'mati na wato na kammala muku addininku na cika muku nimata Shi ne imam Malik yace fa fama lam kun yau izin dinan duk abin da bai zama addini ba a wancan zamani fala yakunu yau ma dinan to ba zai zama addini ba a wannan zamani duk abin da babu shi a zamanin manzon Allah babu shi zamanin sahabban manzon Allah babu shi a zamanin tabi'ai waɗanda su ne urun al su ne karnoni masu albarka ba a misali da wata shekara in ban da waɗannan guda uku <clears throat> saboda haka ba daidai bane ka ba da misali ai shekara ta dubu kaza an yi kaza la guda uku suke da albarka karnin manzon Allah karnin sahabban manzon Allah karnin tabi'ai sune hujja ga addinin Allah amma duk abin da ya biyo bayan wannan wannan shirme ne tarihi ne kawai tarihi ku baya zama hujja a addinin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka yasa al-Imam ya ce duk abin da bai zama addini ba a da to wallahi ba zai zama addini ba a yanzu kaga wannan ishara ce da malamai suke mana yanda zamu tsira kada gafala ta kwashe mu sa'ar karshe na matsowa muna raguwa muna na ƙasa ta sashin imani wanda wannan in ka dubi littafin Ibn Hazmi al-Ihkam fi Usul al-Ahkam Eh, juz'i na shida shafin 225 zaka gani haka nan yana kitabul i'tisam na al-imam shatibi mujallad na farko shafin 494 ibn al-qayyim jawziya a littafin ilamul muwaqqi'in ya ci gaba da cewa shari'ar musulunci ta kammala wa bil jumlati faja'ahum bi khairid dunya wal akhirati bi rummatihi abinda manzon Allah ya zo da shi ya zo da alkhairin duniya ne da lahira a dunkule walam yuhwijhumullahu ila ahadin siwahu banda annabi babu wanda aka ce kana da bukatar shi duk dan adam kana da bukatar shi kafin ka tsira babu shi fa kaifa yuzannu anna shari'atahu al-kamila allati ma taraka al-alama shari'atun akmal minha naqisa taya za a yi a samu lokaci da malamai za su yi tunani wai shari'an nan da Allah ya ce ya cika ta ga manzon Allah sai a ce yanzu shari'an nan tana da naƙasa ga halaka za ta same mu in ba mu gyara shari'ar manzon Allah ba jama'a ku lura ku lura da inda muka tasan mu halaka abinda fa annabi ya ce ya riga ya cika addinin ya gama shi a zamanin manzon Allah an riga an gama komi ba abin da ya rage mana sai dai mu bi abin da Allah ya shar'anta yanzu za a wayi gari malamai za su ce a'a yanzu in mun bi wannan abin da annabi ya zo da shi wannan tsari idan mun bi shi halaka ce dole sai mun hada da ilimin likitoci nas'alullahi as-salamata wal afiya Allah ka tsare mana imani shine ibn al-qayyim yace faman wa man zanna zalika duk mutumin da ke tsammani akwai wata gaba na shari'ar musulunci annabin nasi hajatun wato mutane suna da buƙatar wani abu kafin su yi aiki da sunnar manzon Allah ana buƙatar ilimin wani in ka yadda da wannan ibn al-qayyim ya ce to kamar kana cewa duniya tana buƙatar wani manzo dan zamanin manzon Allah ya wuce wallahi haka nan mutum yake nufi idan har kana nufin sunnan nan da annabi ya kawo mana bata isa ba sai mun hada da wani ilimi idan ko za mu bi sunnar manzon Allah za mu halaka me kake nufi sunnar manzon Allah lokacinta ya wuce kenan ko muna buƙatar sabon manzo wanda shine abin da kake nufi saboda don da zaran an ce maka ga wata sunna ta annabi da an kai shekara 1400 ana riko da ita sai a wayi gari a yau a ce a'a in mun rike ta za mu halaka ai ya kamata mu bacca me kake nufi kana gaya wa mutane abinda Allah ya faɗa al yawma akmaltu lakum dinakum bai cika ba yanzu akwai wasu malamai da za su cika kenan ko wa atmamtu alaikum ni'mati ni'imar da Allah ya zo mana da ita ta hanyar manzon Allah wanda ni'imar bata cika ba dole sai mun hada da wani ilimi Allah shi kare mana imani a littafin tafsirin al-Imam tabari inda zaka dubi fassarar ita wannan aya aya ta uku ta suratul ma'ida akwai sahabi da ake kiransa an taratu shaibani yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Allah ya saukar da wannan aya wanda ya zo cikin riwaya ta al-Imam al-Tabari shi kansa wanda ya kawo a suratul Ma'ida al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati kuma cika awa guda ko eh, sai ai hakuri don sai mu dakata idan Allah ya kai mu gobe sai mu tashi daga nan din insha Allah hmm? bai ci gaba okay to ma ci gaba kenan ko eh, wato eh, al-Imam Tabari ya kawo misali da labarin wani sahabi da ake kiran shi Antaratu Shaybani wato yake lokacin da Allah ya saukar da wannan aya al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addinin ku sai ya ce wa zalika yawmul hajjil akbar ranar goma ga watan zulhijja ranar babban sallah kaga an sauko arfa kenan a ranar goma ranar ce Allah ya saukar da wannan aya ga annabi sallallahu alaihi wasallam uh, kaga annabi ya kusa barin duniya kenan tunda an cika addinin musulunci a lokacin da Allah ya saukar da wannan aya baka Umar sai sayyidina Umar ya fashe da kuka a wurin sai mazan Allah ya ce masa mayu biki kamar yasa ka kuka ya kai Umar <clears throat> sai na Umar ya ce "Abu abukani abinda ya sa ni kuka ya rasu, na kunna fi ziyadatin min dinina da kullun ƙari muke samu a addinin mu mu samu ƙari ta sallar mu mu samu ƙarin bayani ta azumin mu ta hajjinmu mu ta zama da iyalanmu ta rayuwarmu gaba ɗaya kullun ana ƙara mana wahayi kaga ana samun albarka daga wajen Allah to amma ga shi Allah ya saukar da cewa al-yawma akmaltu yau fa na cika na Umar yace fa amma iz kamula tunda an cika shi fa innahu lam yakmul shay'un illa naqasa to fa duk abin da aka ce an cika shi to daga ranan me zai faru raguwa zai dinga yi har ya kare sai manzon Allah yace sadaqta ka faɗi gaskiya Umar kaga kenan zamanin manzon Allah an cika shari'a bayan an cika wannan shari'a fa ai ba wai shari'ar za ta tsaya haka bane raguwa za ta yi ta yi karka dauka za ta tabbata yadda take la raguwa za ta yi ta yi amma me ke sa ta ragu ba a gane ba shine gafala shine abin da Allah ya faɗa mana gafala ita ce take sa addinin yana lalacewa amma mutane ba su gane ba suna ɗauka ma gyaran addinin suke yi ba su san cewa lalacewa ba ne kamar yadda sai na umar ya faɗa kuma haka wannan raguwar za ta ringa tabbata har tashin kiyama wannan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ne wanda ya zo cikin hadisin huzaifa huzaifa ya ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa yadrusul islam kama yadrusu washiyu saudi musulunci yana kodewa kamar yanda tufafi ke kodewa yanda tufafi yake kodewa to haka nan musulunci shi ma yana kodewa eh, sahabbai suke tambaya ga annabi yaya za a yi musulunci ya kode ya tsufa sai manzon Allah ya ce la Yudura masu yamun za a kai lokacin da mutane ba su ma san azumi ba kaga dai yanzu muna azumin ko manzon Allah ya ce to za a kai zamanin da akwai musulman amma ba su san ma azumi ba wala sadaqatun ba su san zakka ba wala nusukun ba su san aikin haji ba manzon Allah ya ce wa yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi laila a dare daya Allah zai zara alqur'ani daga doron duniya alƙur'anin za a ɗauke shi kuma annabi ya fassara yadda abin zai faru saboda kare bar mu ma a cikin tunani manzon Allah ya ce fala ya baka fil ardi minhu ayatun Allah ba zai bar aya ɗaya a doron ƙasa ba saboda ka in ma mahaddacin alƙur'ani ne kana tashi a bacci sai ka nemi alƙur'ani ka rasa Allah ya ɗauki abin shi duk inda littafi yake da rubutun aya ta alƙur'ani in ka duba babu ita saboda Allah ya ɗauke in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce wa ya baki tawa'ifun minan nasi amma duk da haka za a samu ragowar jama'a a shekul kabir za ka ga tsoho tukub wal ajuzul kabira za a samu tsoho da tsohuwa kai ne addinin ku za su ce adrakna aba ana ala hadhihi kalima to kowa da addininsa amma dai mu mun tashi mun taras da iyayenmu suna riko da wannan kalma la ilaha illallah fa nahnu naqulu ha don haka muna faɗa don haka muna ganin shine addininmu amma banda kalmar shahada ba su san komai a addinin musulunci ba ya ƙare ta ya aka yi musuluncin ya ƙare saboda Allah yana ɗauke shi da kaɗan da kaɗan sai an waye gari babu shi a duniya wanda hadisin yana sunan ibn majah kitabul fitan yana silsilatu sahiha hadisi na 87 wanda wannan shi ke nuna maka cewar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a zamanin sayyidina Umar da ya masa eh, da sayyidina Umar ya fashe da kuka manzo Allah ya tambaye shi me yasa kake kuka yace eh to tunda Allah ya cika addini kaga kenan raguwa addini zai rika yi sai manzo Allah ya ce gaskiya ka faɗa raguwa ce musulunci zai yi ba karuwa ba saboda haka in kana da rai sai kaga wata sunnar annabi an daina aiki da ita ka kuka da kanka wallahi ka kuka da kanka ka sani bala'i ne ya zo ma duniya ba rahama ba ce ba tsira ba ne duk sa'ilin da aka ce ma ga wata sunna ta manzon Allah ana rike da ita tsawon shekara dubu ba a bar aiki da ita ba yanzu sai ga zamani ya taho duk ƙaryar da za a maka a kara da wani ilimi ka ji tsoron Allah ka sani musiba ce gare mu domin babu yanda za a yi na ƙasar musulunci ta zama ci gaba ga addinin da muke rike da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa da sunnar manzonsa ya tabbatar da mu akan wannan tafarki ya gafarta mana kurakuranmu kuma Allah ya karbi ibadanmu ya karbi azuminmu ya sa wannan fitina da ta samu ƙasa da kuma duniya ta zamanto bayan ta ya zama alkhairi ga addinin musulunci da kuma musulmai baki daya Allah ya ba mu daman dacewa da jarabawar da ya mana ya karfafa tauhidinmu ya ƙara mana son annabi da kuma son addinin musulunci ya ƙara mana son juna ba nisantar juna ba ya ƙara mana tabbata akan tafarki na kwarai akan riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ga abin bashi hakan ku hmm.